رسولهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم يدعوهن يأتينك سعيا يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل هبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الحمد لله الذي نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد مصطفى محمد مزمل محمد مدثر محمد منير محمد مختار الأفضل المخلوقات خير المعلوقات خير المعلوقات و قرة عيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي أن تقوى الله لأن الله تعالى يقول في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون lala da yau da ikon shi Allah za mu yi part 2 domin shakarar jiya yi part 1 da ikon shi Allah ba da iko na ba to na cikin shi Allah sa abin ya kare shi sa da Allah ya da na gode ma Allah ya bani yau lafiya lafiya karfi kwazon gwiwa da zan kankare eh, shi tafsirin da na yi shekarun jiya sauran ayoyin da Allah ya da za mu cika su bi isnillah magan da ke gado gaba ni ke yi ma Allah ke sa baki nan na yi Allah na gode maka hmm. to da muka fara ita ayan wasu ibrahim rab a ne kefa almota mu yi tafsiri cikin part 1 tabbon mu samar summarizing shi ne ina ayan waɗansu na gwada sababin nuzul kan da na cikin part 1 shi ne game da annabi ibrahim na tafiya shi gan wata dabba shi ce a dabba gawa zai rayar da ita waga dabba to shi aka sauko da ayan sannan wani ruwaya kuma game da malakul maut wannan na yi cikin part 1 da allah da wanda ya duba part 1 ya ga tafsirin da yi game da ita ga aya kuma bisnillahi shi ne kamar malakul maut allah ya ce ya doki annabi ibrahim abuta shi malakul maut ya ce to allah bari je ba shi bushara allah ce na baka yi ka je ka ba shi bushara aka ba shi bushara da ya zo lokacin annabi ibrahim ya fita to annabi ibrahim kuma yana da wani hali ne ya fita yana kulle kofa to da ya zo shetar da shi mutumin daki ya ce ah ya aka yi kuma ka shigo nan sai ce ni ne malakul maut a ah, ni ne isra'ili mai ce rai ah to she shi lokaci wanda ya baka izini a kowanne wanda shi ka da ubangiji na shi ya bani izini na shigo daki sai wurin allah sa nabi ibrahim ya dawo kama a ah, mala'ika ne to sai ya ce mai to salamu alaikum alaikum salam bai kawo ka yace Allah bai zo baka bushara kamar ya doke ka buta sai sa ke kira Nabi Ibrahim halilullah abokin Allah Allah ya samu cikin abotan shi kuma muna cikin kuma bai bi iznillah Allah kara mana kashafi walaya da ma'rifatullah da imani da kun da yi maka ina ga na yamma mudu ga ajma'in sai ce to bayan Allah ya doke ka buta yanzu ka kai tambayar da kake tambaya batu Allah kamar rabbi arini kaifa tuhiyyan wallaha ka sanar da ni ka gwada min kan da kiraya da mamaci mamata to shi yana lalace maka ya doki tsusaye hudu ya kashe su ya faffasa su ya dibiya kowane dutse eh, jiza ya diba cikin baya cutan bayan kasusuwan da namomin da su fuka fikin duka an ya komai ya dibiya kan su hudu su mai duhun ya ti na ke ka kira sun zo maka da cikin gudu domin kaga hikima Allah in ya zo kamar suna zuwa wani sanyi sanyi kadan ka ce a ah, abin ma yanzu ake sa rai a ah, an da ce ya ti na ka suna zuwa sun zo maka kuma kowa zo karbi kan shi shi kowa yi tafiyan shi to a Allah ya ce wa alama annan na azizun hakim dukkan gana yi cikin part 1 bi iznillahi ba da iko na da iko shi Allah wahidul qahar wal awwal wal akhir zahir wa batu bi kulli shay'in alim خلا كل شيء مقدره وتقديره بعض بنجل شيء كي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبع شيء سمعتا سنة آية إذا آية, آية. نبي لنجاكما مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة لما نقمنا تفسير إشكين بات 1 نتوفن دي سمرايزي شدي إسو مجيكبا دي إتا آية نوكو طبعا جاية مفسرين على سبب النزول دي طبعا جاية shine muna da sahabai abdulrahman bin auf da usman bin affan shi usman bin affan shine khalifa na uku farko umar bin abubakar siddiq baban aisha baban asma'u baban abdulrahman baban su abubakar siddiq shine farkon khalifa halifantar shi ya zauna halifa shekaru biyu bayan barin duniyan shi sai muka samu halifa umar bin khattab sun halifa da annabi sun halifa sun ci halifa annabi ko aje su halifa ba mu duba da sama bayan Allah ji da kyau halifa da suka zauna sun zauna halifa kai ummat muhammad su shugabance su shugabance al'umma na muhammad sallallahu alaihi wasallam shugaban ta mu duka amma ba khalifa na nubuwa ba na annabci na annabci annab muhammad sallallahu alaihi shi kadai da khati shi ne khatimin nabi wa ma kana muhammad ba ahad min rijalihi walakin rasulullah wa khatimin cike ke ya kammala annabanci annabci ya kammala manzanci ya kammala komai wannan shi aka Allah ya so shi sa da su zo khalifa su zo khalifa ne kawai su ci gaba su lead musulmai al'umman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma cikin annabci ko annabanci wannan muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ko da yake muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam ya tabbace cikin wani hadisi mai inda ana muhaddisin akwai annabci ya zo da annabci ko kai annabci da yi umar bin khattab Allah ya bashi annabci amma ba ya annabi ba wani annabi sai sa yana shige mutane duhu ka ji eh, waɗansu nasara christians dai ga su na shi ce wanga prophet wanga prophet na da gashi na wasu na da yawa rashin sani ya fi dare duhu amma da sun sani sun karanta qur'ani da holiest book on earth da su ka suka gama ba wani annabi bayan na muhammad sallallahu alaihi wasallam shi al'atul mahalukat khairu bariya qurratu ayyuna muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam a duk ma annabi sallallahu eh kaga magana gan na yi kullu ba wai na yi da so zuciya na bana a ah, ya cancanci muna mai salati don Allah da kanshi ya ce kan da yawanci suka sani inda Allah ya da kan da Allah ya ba mu ganewan sani cikin sunan Allah ahzab ce ya ayyuhal ladzina inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ku dai mai salati kuna kuna isa mai da gaisuwa eh kan da nace cikin farkon part 1 in ka ma annabi salati masalla alayhi sallallahu alayhi biha ashara kai ma annabi salati daya ana maka ana baka na dan salati goma sannan shi mu tarmizi ya kuma fadi kan da na ce cikin farko ya ce mi a bakhil man zukiyatu inda fa lam yusalli alayya marowaci shi na ana kira sunan ni annabi ya ki mini salati annabi ya cancace muna mai salati kan da na fadi kuma mun duba cikin sahih bukhari yau kuna ci bayan allah maza da mata manyan da yara duniya baki daya shi annan muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyi allah habibullahi wa masoyi mu ma al'umman shi ya ce in ka roƙon allah ka allah ya kamata ka kare roƙon da salati a in ba aka ba roƙonka ya saura tsakanin sama da kasa وما ينطق hawa in إن هو إلا وحي annabi bai zace kawai dai son zuciya a sai dai abin da zai fito daga bakin shi daga gaskiya illa wahayi yuwa sai dai da Allah ka yi komai kuma komai zai fadi da bakin shi gaskiya ne eh Muhammad mustapha kenan ba kamannin shi duniya har ranar da kasa Allah ya so shi haka zababbe da Allah ya zabe shi ai kowane ne kowane al'umma kowane kabila ya so a ce a ah, da annabi ya fito cin kabilan shi ai ko mu bakake africans mu so kama annabi a ce o oh, baki ne yan chinese sun so ga ce da chinese ne kuma yan bangladesh sun so haka aka yan russia sun so haka aka kowa ya so haka don kowa na so mai kyau shi wanda bai san ba amma allah shi ne mai fa'alu lima yurina ya bi da ya ga dama shi yasa shi allah ya zabe shi ya ce kai muhammad mustafa za ka yi zama shugaban duniya duka ya ce sa ba wani shi annan muhammad sallallahu shi ne zababbe da allah ya zabe shi ce mai kai na baka shugabcin khalid ka kuma kai na aiko ka ne da yi hulajikun minar zulumati ila an ya ku daga duhai ya kawo ku cikin aske to me mutum kake so kuma kamar mu kuma wani duza ga ita wanga haya da muka fara kana ji Allah ce wa wata ala ta aya Allah ya ce mai masal lazina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi ka masal habba na yi tafsirin shi da iko Allah ba da iko na ba cikin part 1 Allah ya ce siffan wanda ke ciyar da mutane kai hanya Allah cikin hanya Allah ke matsal habba yana nan kaman kwaya to ita yanga mu mufassirin bi iznillahi ba da iko mu da iko shi Allah muka ce aya an sako sababin nuzul ne bai Allah sahabai Abdurrahman bin Auf yana cikin ashirat mubashirin da Usman bin Affan nurai ne shi ma cikin ashirat mubashirin an ba su bushara kamar aljanna sun shiga bayan wannan Allah shi fa'alu lima yurid kuna ji bayan Allah maza da mata manya da yara duniya baki daya Ghana Nigeria Niger Bujumbura South Africa duniya duka Germany USA Asia duka bayan Allah a saurare da kyau mai shi Abdulrahman bin Auf ya zo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam قلت يا رسول الله كانت عندي ثمانية آلاف فأمسكت أربع آلاف لنفسي وآلي وأقرضت وأقرضت لربي أربع آلاف كراجي وي يا رسول الله شيء ne zo ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wai ina da dukiya ina da ina da arba ta alaf dirham ina da dukiya kamar lokacin kudin garin shi dirham kan da muke da yawa muna da cd muna da naira muna da dollars muna da dirham ne wa ina da shi dubu dubu dubu takwas kuna ji nafsi wa لنفسي وأهلي سينا ريكا hudu mani da kaina da iyalina وأكرمت أربعة آلاف لربي سينما أنا رنشي دبو هدو يعني دبو هدو شي دي كان شي دي يعني شي سنة دبو هدو شي أبا أنا رنشي إيه كاكا أنا أنا بيسو رنشي أنا ألا يشما يكرد الله كادا حسنا فيدعفه له ألافا كثيرا كان كان كما أنا رنشي ألا ما وين أصفى ألا شي غني يوني wadatacce ne allah shi wadatacce ne amma shi ya ce mi eh in ka ba shi to ka san kamar yuda'ifu lahu ka samu ya riban yi ka samu mai riban shi mafi kan da ka bayar don allah komi ka ba shi ina baka ribin yawa ribin yawa shi mai ka samu riba kan da ka bayar ya fi kan da ka bayar ma ƙarshe shi ya ce ya ba allah dali hudu uh, do, dubu hudu 4000. Shi sallallahu amsakta, amsakta ataita. wanda karikan nan Allah sa sannan wanda ka bayar kuma Allah sa albarka. Sai ta'adar musulunci ne iyayen mu gina najeriya ghana togo ko ina ne kayan kamar kama mai shabu bayan ya Allah ke nawo ba kama yi kace to mana san da zuwa sanar ya harkoki ya alhamdulillah mala a ah, mala inuwa ya koma ya harkoki to mala ya zamu nemi hanya sai amika mai wani abu to shi ma ya ji ah, a ma ma diyana malam sai ne kai kokari to Allah sa albarka Allah sa albarka haka nan ne dokan musulunci dokan shari'a haka ya nuna mun duba cikin riyadu salihin aka annabi ce bai na khair mutu ya baka abu shekaru kuma Allah Allah ya sa albarka amma to akwai su dai Allah kiyaye dai su da kama kyauta to ka to ne fada ma kenan ce shekaran jiya gan da yazo ya ji eh, ya yawo yawon shi yanzu da yazo shekaran jiya gan da ya mu zai bani yi ba wani kudi zai bani wani 3 million cd ko 2 million naira ko dai yana kankanta biya a'a bai dace ba bisa domin allah da kanshi ya ce mi da yi tun lazi idan na na ba ka gode mi shin kara maka to me ke ka me yake me hana ka gode mai bayan na muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin sahih bukhari man la yashkuru nas la yashkuru la kai da ba gode wa a sai ma kuma da ba gode mai da Allah sa mu kare gode shi Allah mu kama gode ma junanmu kuma inda alkhairi ya shigo amma Allah kiya mu da sharri mutane min aljinn wal ins ta sannan ana gwada wa sababin ruwayan wannan ita wannan aya kenan da yazo ya ka haka sauko da aya Allah na gwada mu ga matalul lazina yunfikuna fi sabilillah tal habba siffan masu ciyar da mutane kan hanya siffa su ne kaman kwaya sannan wurin kuma ita ayan kuma ana gwada muna gwada mu mufassirin bi iznillah bi iznillah bi iznillah mu mufassirin muna gwada wa kaman ita wanga aya kuma e, aya ne da aka sauko aya ce da aka sauko game da Usman bin Affan rain ana kai rain me iska biyu aske biyu shine me da ya yara annan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biyu farko wani rukayya allah ya sa ta rasu bayan je eh, gazwatul badar an je yakin badar kafin a komo allah ya kabi ranta ta bayan wannan sha annabi kara mai umul kusum sha annabi ya ce mai usman bin affan kana ji wa eh, kana ji wa eh, kana ji wa da an da diya kuma mace shin kara maka don kai da kanka muhammad kuma na jin ka na wannan na taba wannan fira kuma cikin part 1 isa ba mu ci gaba da aiki da iko shi Allah kana ji Allah ce ka masal habba an bada sama sanabil memi kamar ni kwaya an sa cikin kasa ta haife ta haife zangarniya ita kwayan kwaya ka duba mamaki Allah kwaya da an sa kasa shi ta haifi ya bai sa batun ba usman bin affan ruwaya aka ce shi masu ina cikin sababin nuzul za a je gazwatu tabuk a wannan wannan yaki mai musulmai an ji jiki hmm. gazwatu tabu an ce gazwa shi yakin da annabi da kanshi na shi kenan jagora Allah ba wani shi Muhammad Mustafa sallallahu jagora da kanshi aka je yakin shi gazwatu tabuk ayyo ga bayan yana rana ñi wana buga mutane da ba ñi wana girgiza bayan Allah har abakar siddiq ya ce ya rasulullahi mai na'amu ayyo kana ji ba ce mai ya muhammadu a ah, ya rasulullahi ya rasulullahi mai na'amu to wallahi bu gade kaa nga mun ga kama aske yaki nga goshi domin wallahi yi wa mana bulala kuma ga rana komai da komai ai mana roƙo Allah so duwa ya zo aka da yaki saboda yunwa dabino daya wanga ya lashe shi sha ruwa shi ba wa wanga kuma ya lashe kai akwai bayan Allah amma su da kansu ma wannan Allah ya ce cikin su su tauba wai sun so su karkace shine mai kaman saboda sanani mai shi imanin shi ya su yi kaman su abubakar siddiq su usman da nafa da su umar da nata an sa ga eh gaskiya muna tsoron Allah amma eh inda bai kai ga dai sai in ba don ni tausar rahman ni Allah ba ai da ko su ma sun karkace da sun kwabce amma rahama Allah ya ce ba laifi eh ni na fi muku sannan akwai mutane uku kuma kisa ne batun wata tabuk insha Allah wata rana mun yi shi yawancin rai bi isinin lai kuma Allah ya ba mu yawancin rai yawancin rai mai yawancin rai mai albarka shi Usman bin Affan da za je wannan ita wannan yaki da za je wannan yaki Usman bin Affan ya kawo da wakai da komai da komai ga kayan yaki da komai ya ce na waki na fi sabilillahi to gurin sai Allah ya sauko da aya ita wanga aya ce matsalin lazina yin fi kuna fi sabilillahi ka matsal habba so masu ciyar da mutane cikin hanyar Allah kai hanyar Allah ina nan kaman kwaya siffar su kaman siffar kwaya siffar su kaman siffar kwaya ambatat sama sanabil ita kwayan ta haifar da me zanganiya bakwai في كل سنبلة مئة حبة قوة زن قوة نيتك زنغان ياتن عدمي ويا دي دي دي دبو ويا دي دي آه، آه، دري تو دري هر بقوي نا يا دم كم دري بقوي هنا كاغا ويا دي دي كشوكا دوا من ذاك في مكة شيء سو الله إيه فعلوا لما يريد الله يجمعين wallahu yudaifu liman yasha Allah mai na ribin yawa ma wanda ya so ka yi abu Allah ya kara maka wallahu me wasiun alim Allah shi mawadaci ne ina da komai shi ko ya san komai in ka ba shi sikiri ba ka ba shi ba gishiri Allah shi Allah shi Allah kan shi ne komai zahira wa batina aljibar wal miya wa kullu shay duka alita Allah ne shi ne ubangiji halittu ubangiji talikai komai da komai shi na Allah ne ba ga ka mutacin gari an kangara batu Allah ana batu Allah shi zan musu wasa wallahi wallahi bayi Allah wallahi wallahi bayi Allah duniya duka wallahi wallahi wallahi kiyama da ka ce na zuwa kiyama na zuwa kabari na zuwa isabi kabari na zuwa an sai gaba Allah duka na zuwa wallahi gaskiya ne wallah kaka doke shi kamar wasa wasa kaka bar shaitan ya dode kana kama bin kama o oh, gaskiya ko a ah, gaskiya ne mutlak wallahi gaskiya ne kuma yana zuwa shi zakai da kasa wasa ciki kana kama o ah, an da ya fadi da a ah, amma yantiku kwanin hawa na fadi da zu in huwa illa wahyu abin annabi fadi duka gaskiya ne fauka haqq fauka haqq to ita wanga ya na yi tafsirin da kuma cikin farkon amma na dai taba da yanzu kadan to na uku gani muna cikin shi allah ya wada ikonsa to shi za mu je yanzu mu yi mu fara tafsiri ta aya na uku me allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يدفعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ساركي باو بانكي شيكاي وا وا كي وا واحد القهار al'awwal al'akhir zahir wa batin wa bi shay'in alim ya san komai shine farko shine karshe shine zahiri shine batini shine bayyane ne kuma shine boye shi Allah kare ke laula asma'ul husna yana da sunan naki sifofi 99 muna rokan shi da shi Allah Allah ba ubangiji kai eh gama ankara ah akwai karatu an karabi izinin layi mm. ko ina akwai karatu an dama masana masallawa alaihi wasallam ya ce mi man da Allah bi khairi faqihu fi din wani mutum ruwaya yafqahu fi din kan da ke Allah ke son ka da khairi sai ba ka ganewa musulunci ganewa addini amma da allah ya baka ganewa addini ya karanta da kai da karantar mutane khairukum man ta'allama al-qur'ana khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafi cikin ku mafi masayi wurin Allah shine wanda Allah ya nemi karatun Qur'ani kuma ya karantar da mu da karantar da mutane shi sa kamar kan da ce mai yuridu Allah bil bil khairi faqihu fi din aw yafqahu fi din kan da Allah ke so ga da alkhairi Allah na karantar da kai game da addinin musulunci amma me domin kai maka karantar da wadansu yasa hakkin ku ne ga muku bi iznillah domin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce mi man katama ilma bi yom al qiyamah bil min an-nar bil min an-nar kai da Allah ba ganewa balle na addinin musulunci ka sa fatkunka ka ka rufe ba ka gaya ma mutane to kiyama ya zama maka igiya kamar igiya na wuta yana kewaya biyanka Allah mu na wannan to ba mu ci gaba da Allah ya ce mi Allah yunfikuna amwalahum fi kuna mawalahun fi sabilillah waɗanda ke ciyar da mutane infaq suna ciyar da mutane bayan allah ciyar da mutane shi in infakin da ake ce ba kawai dai kana dafa abinci kana ba mutane wannan haka ne ne ja'is amma sadaka jariya kaga ya da ka tamake balle hannun nan muhammad na ce mai kalimatu ba sadaka kai ma mutum magana kirki sadaka ne kan da Allah ya ce sun surat Ibrahim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 a sanuwa sabi jijiyoyinta suna sai gap jijiyoyinta na sai kalmatu ba kashe da ba a sanuwa sabi da faruwa fil sama sannan ga ganye ganyenta suna sama iska na na ga ka yu komi na ne gap ita bishiyar na sai jijiyoyi na sai jijiyoyin ke rika komai haka maganan kirki yake da kyau kama mutum magana magana kwanci hankali mutum ya kama ka magana wallahi shekaran jiya haka wallahi kasuwa haka iya eh, haka ba ya hankuri mutuwa mu da zai yi amma ta kama ka magana ko ya kama magana ka cika damun mutane kai ka dai kenan kana ta gaya mini Yin bank of ghana ko in bank of nigeria zan biya ka nan ba kudi ya ka je ka nemi aaa. amma in dai maganan ka aka kawo maka na cuta ne to ya kamata al'amuru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar ya kamata ya mi kama a da kan ga bai ba a magana ne da ya kawo kayan kamar dai ina bukatan tausayi ji ijiyar da kai ka ji magan da yake yi wannan kayan kai magana amma maskan ya zama cikin zulmi cuta ne na wani malam na gode ka gaya mini amma ka gaya mai na sa mutum kunya ko da yake a makadamiya bin mesi kama shi wata wasu abin haq wata wasu abin sabr wata wasu abin haq wata wasu abin sabr in ga mai shi gaskiya abin da kai na bai yi ba amma kare ka yi hankuri ka ba mai sha bin shi ko dai ka ce mai shi hankuri ko dai ka ba shi hankuri dai wani mu komo ita zuwa ita wanga aya Allah ya ce mi Allah zina yin fi kuna amwalan fi sabilillah wanda ke ce da mutane fi sabila saboda Allah kawai kuma ba yana yi ka ka yi ka samu wani hali hali da ka za ka yi ma mutuwa ba kai mai fi sabila kan da Allah ya ce me cikin wani sura wata sura Ina ma nutu yamma kulli waje la na da lodi minkum jaza'an wala shukura muna muku saboda Allah ne amma bukatan godiyanku ko dai ku biya mu maga abinda ku ba mu sakamakon abinda muka a mun yi muku saboda Allah ne amma yana da kyau kuma mu taimaka maka abu ka gode mai Da bi Allah ce la yin shakaratu la zidan na sannan ya ce malla ya shi wani jihar na Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ta bambantawa tsakanin aya da hadisi don wani suna ce doko hadisi ce Allah ya fa a ko da ke da hadisi kudus ne wannan yana nan kaman aya ko da ke ba aya ba amma aya ne shine wanda ke cikin Kur'ani verse wai man la an nas la yashkuru wanda bai gode mutum bai gode Allah ta Allah ya ce mi thumma la yudbi'una ma anfaqu mannan wala aza bayan ya ciyar da mutane ya kyautata ma mutane ya tanye bayan Allah me bayan wanda bai dokan wanda ya zama zagi yana zarge-zargen mutane shi ne gawan mai manna ne kamar muna ce mai cikin reminder of generosity kama mutum alkhairi ana nan mai a ka haza a ka mawa shekar na baka man na baka man ba gode mini ba na gode ma kai kullum ka san kaman kai da muka ga mutanen nan ba domin tanyan na tanyan ka san da sanyi a kashi kabri a kasa kama eh, lasin da aka zo ana neman ka in ba don na sa maka hannu ba ai da ka wahala a'a kana tunasar da mai shi alkhairin da kai mai da zama wala aza to wa aza ni shi kamar ka ji mai ciwo ka bata mai dai ce na ba ka ba gode mini ba na gode na yi maka ka ba gode na maka kai butulu ne da abin zagi zargi zargi zargi zargi zargi fa aina ta zabo na ku ya rabbul alamin amma mutum kaka kaka doki halin butulunci butulunci butulunci bai da kyau shi ya kama shaitan kuma asara ko ibn adam kana da halin butunci to ka neme wuri da wuri wuri wuri wuri sauri sauri sauri sauri ka neme maganin shi don ka yi butunci ina maka kayi mai mai siya kare amma next one kuma kayi mai na uku kayi mai hana za a gani kamar ga butulu ne amma bayan Allah bayan ka san shi butulu ne shi zai zama ciwo amma kai mai mai ba laifi kai mai kamar muna da cikin sunatun nur lokacin da aka laka ma ummul mu'minin aisha ummul mu'minin wayo da sunan mana Allah na roƙo ka albarkacin wanga wazi mana Allah ka kabiranta Allah ka bada jannatul firdaus haka babana aka bi rai Allah ba shi jannat firdaus a kanuwa na halimatu sadiya da sauran bayi Allah da diyana da sauran bayi Allah mu duka Allah ba mu jannat firdaus ita ma na hajji Aisha da Hadaru Ashir Khalid Daru san babana Imam Khalid Kongoro da sauran bayi Allah duka addu'an da ke ma duka kai na ina ma kowa ne Allah ba mu duka na dan shi amin lokacin nan lokacin da aka laka ma aisha karya ana yau ana samun wadansu shirmammu barin taba wurin zama shirmammu su ba su da aiki da za su yi wai za su ta suna aisha ba su ba gabanin su mutane an yan kasa ba wanda zai ta suna aisha umar momini sarkakan mace in ba wai mutum ne ka biya aiki ba kai mata annabi subhanallahi kalubale kai matanka ma wani mata wa ba ta sunanta kai ba ka za ka ba ta sunanta shi a mata annabi a ba ka da cikakken lafiya bayan Allah kowane Qur'ani suke karanta wa Allah kare sani bayan Allah ce cikin Qur'ani surat al-ahzab a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم باكتيني أنا نعمل في القرآن Kurani guda guda nan shi Usmaniya guda guda. Ba wani Kurani na biyu na uku. Shi guda guda nan ne. Da mai Allah da kai sai ce mi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kai wani ne? Har zaka zaka mata annabi, sahabai annabi, wanda ka taimaka ma annabi, wanda Allah annabi ya ce musu kai kana cikin asharatul mubashirin kai kana cikin aljanna bi iznillahi sai kai ka zo wadannan mutane zuwa rimai kamar Umar bin Khattab zuwa rimai kamar Abubakar Siddiq zuwa rimai kamar Usman bin Affan zuwa rimai kamar Bilal Afriki zuwa rimai kamar Ibn Abbas Zalimai kamar Julaibib, sahabai zalimai Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Abu Baida, kasuna sai yau kai sahabai nan da suka taimaka ma annabi. Li yukhrijukum min az-zulumati ila nur Ya fidda ku cikin daga duhai ya kawo ku aske cikin aske sai kai wadanda subhanallahi kalubale. Innahu ala kadri la kadir. Innahu ala rajil la kadir. Aha, ah kana yaka. Kana yaka. sai aisha ummul mu'minin aka Allah ce annabi aula bil mu'minina min anfusihim ya kamata ka so annabi ya fi kanka ka so annabi ya fi yaranka da iyayenka da kowa da kowa annabi aula bil mu'minin kowane mumini musulmi ya kamata ka so annabi min anfusihim ya fi kanka Allah ya faɗi cikin Qur'an suratul Azab sannan bayan wannan kaga Allah mu rabbul alamin sai ce mi wa mahadum matan annabi ma iyayenku kenan aisha ummul mu'minin na ne sannan bayan wannan na kuma ana kanta aisha na ne imman ku duka kowane musulmi mu'mini imman ka ne aisha ummul mu'minin kowane musulmi mu'mini imman ka ne hafsa bint umar bin khattab kowane mu'mini imman ka ne maimuna kowane mu'mini imman ka ne juwaira kowane mu'mini imman ka ne zainab bin jash sannan kowane mumini in magani zainab bin huzaima bintu huzaima ga mata annabi sai kai ba wanda ka zage mata annabi kai ga kai da kake zaune kai matanka mata in mutum ka ce kana bin da aure a zage matanka bai zama kamar wani abu to kai larabawa na kanka da yus tolo-tolo kenan معك دخيلة self esteem dignity بل لي معتن الأفضل المخلوقات الأعظم المخلوقات خير البرية كون عيننا محمد مزمل محمد مدسل محمد منير محمد مصطفى محمد مختار محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كيف ما تجد ذاك اه ya kamata ka je a duba ka da kyau hatta ma bayan bayan mata annabi masoyiyan shi ya gyama nana fatima wanda ke so ya bincike cikin sahih bukhari bi iznillah ya ce nana fatima diyana ne kare diyana ana min kyauta ɗin na wani na aisha umul mumini sai mata na suka taru suka ce an turo ki domin ki zama masoyiyana e me kenan idan mun samu labari in kana wuri eh, eh, Aisha ummul mu'minin ake kama ka kyauta sauran matan ana yi kamar za ka wani revolution saura a sai ta ce mata Fatima Diana jina Aisha ummul mu'minin raina kenan bai kanka ta soyayya su sauran ba a'a wuri na wurin da wa yake zuwa mini bayan wannan kuma ita aisha ya aure ta ba san namiji ba ba wai saboda wannan soyayya shi ke da karfi ba a shi ya sa minista yake son ta yana son sauran kuma shehu ita aisha ummul mu'minin fayyo saboda ita aka kawo taimama ta yi annabi ya je yakin da shi da banu mustalik a ah, kai allah duba allah kara mana sauran rai Ana na gode maka eh na gode maka Allah kara mini saurai mai yau mai albarka ya kara mu duka sai ita wannan Aisha ita wanci Aisha zaka zage a dan wa to ka ka ci gaba da aiki sai ka gama da annabi kiyama in dai mutum da matan shi sun zauna shekaru da shekaru hana Allah ya karbi shi an ba shi ita yariya karama sai yau wadansu shirmammu da shi shi ba wai christianity ni enemy shi ba ga buddhism ga christianity ga hinduism duka bai gani ba shi na shi yana neman adawati dahiliya ana kiyayya mu zannan mu islam daya ne ina dina an da islam amma ke da ke neman iftirak rabuwa to Allah kiyamu da wannan kuma wanda ke yi kamar ma bance ma suna zagi sun ji zagi wanda ke da wani tunani we za su zagi umman mu umman kowane musulmi kowane mumini umman ka ne Aisha umman mumini binta Abubakar Siddiq umman ka ne Maimuna umman ka ne Juwaira umman ka ne Fatima bin Jash sannan ga sauda ga sunan dai ba mu komo aya shi ne kama mutum alhairi la yadbiyo su ma la yadbiyo na ma'amfaku mannan wala aza alhairi da suka yi maka ko kyautan suka ko ciyar da suka yi maka bai zama su kaman reminder of generosity, generosity. kamar yana tuna ma irin alkhairin da ya maka kana yi maka yi mai shi Allah ya baka sakamakonka amma shi da aka yi ma kuma ya dunga godiya ba dole bane ya gode amma ya gode ya fi an bai gode ba ba da fitun da matukan ke kai saboda Allah ba nan Wani aza zaza shine kamar me tuka haza tuka haza ma tashkur na ka haka na ba haka ba ka gode ba a'a kaka ji ma mutum abu ya zama mai wata rana kirkin da kai mai na sai kana son ka sai mai zaki ne ya yi akwai bayan akwai miyagun mutane ka shi na maka komai duka yana kiran wata rana jankarawa wai kawai tomi ya sa cikin gwiwan shi nan da ka lose guard shi narke ka da shi ga mashi matan isomo Allah karba muna ma muna addini addinin gaskiya shine addinin musulunci wanda za su kawo fitina cikin addinin musulunci Allah ka narke su gaba mu ba mu so adawatin dahiliya ga muna da makiyai masu yawa ga christians su nasu na kasa kasa ga hindus su ba su da wani aiki sai kashe bayan Allah daga bama minama. ga buddhist ko buddhist ma kenan kuma ga hindu masu ma india kuma haka nan no sai da irin ga shi nan cutar da ke yawa duniya game da musulmai isa wannan bai ishe ku ba shi ku kuna neman kiyayyan dangi kiyayyan gida a kuma ko ta wasa-wasa mutum ko ga sha kwaya kaga kara zakin aisha ummul mu'minin kaga kara zakin aisha ummul mu'minin umman mu kenan kuma mai sunan mana ma kenan ma Allah sa askin ta shafi mana ya shafi iyayen kowa haba haba haba mannan wala aza Allah ce mi لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله جميع لهم أجرهم عند ربهم ساكمكم سنوري الله ساكمكم سنوري الله هوى الله نالك على كان من ولاية كشف في معرفة الله إيماني كان مع أجمعين آمين شنو الله يتيمي لو ما من ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون باوي sakamakon suna wurin ولا خوفنا باوان سورو ba wani tsoro da ke kamar wa mun bar baya ga iyali baya ya za a yi ko dai kiyama a wai kiyama ba wani tsoro to an kana so shi ne allah shi ne alhayyul qayyum rayayye sarki sayayye sarki za ka wuce allah kai lokacin ka kai za ka bar duniya allah samu kare da lafiya ka ce za ka ba rafa ni rafa na dubu na wuce ka duba min yara na ka duba duk ka dai fadi dai amma zuciyanka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 ولو كنت فظا قلبا ولو كنت فظا قلبا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين كده <laughs> جعلنا فدي wala in mutum aw kutuntum la ilaha illallah tusharun to kana shirme shirmen kan nan an kashe ku ko kun mutu ina za ku gaban da Allah za ka ku duka sai Allah ya ce mi ولا يموت ما قتلتم لا إلى الله تشرون فبما رحمة من الله لنت لهم الله جد رحمة الله kake cudanya da kai da su kuke dan suna bin bayan ka sahaban ka da komai da rahman ni Allah Allah ce wala kunta fasan qalizal qalb inda kaman kana da kaurin zuciya kana da karfin zuciya na faddo min hawlik Allah su duka sun ji su wuce barka su barka Allah nama Muhammad Mustafa magana kaman sahabai da sama ka ta tausaya musu kuma haka yake musu amma sai Allah ya ce cikin suratul hujurat kuma mun koma wuri Allah ya ce min يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سنعلم ليتك مامي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون sallallahu alazim lokacin da nake fadi batun ita lokacin annabi Allah na gama annabi sallallahu alaihi wasallam fa ma rahmatin min Allah linta lahum wa la kunta fasan qalizal qalbi lam faddu min hawli da kana nan da su da zafi zafi karfin zuciya baka ji da su lamfadu faddu min hawli da su shi su barka duka Allah ya sa mu da gira ina gaya ma annabi ba wai annabi ya laifi ba a ina tunasar da shi kaman kai zama da su zaman kwanci hankali su kuma su su ji magana annabi don Allah ce atiyu Allah wa atiyu rasul wa ulil amr min ku ku bi bayan Allah ku bi Allah ku bi annabi shi sa abin da annabi ya fadi haka nan ne sai Allah ya ce na komo suratul hujurat sai Allah ya ce mi فبما رحمة الله لنت لهم وإن كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سألك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاعف عنهم كذا يعفي موسى واستغفر لهم سودا كنسو كذا يموس غفرة كذا يموس غفرة كما تلا يموس غفرة وشاورهم في الأمر إن ده أبو يزور ده عندما أن يزون عيش شاورة كان زاي كذا وشاورة قل عند محمد صلى الله عليه وسلم yasa ana faɗi shawara shawara gaskiya ne shawara na da kyau amma kamar shawarar munafinci akwai shawarar munafinci don shaitan ma ya taba wannan shawara da aka ce annabi zai hijira zuwa madina kafirai na zan kurai sha na zaune yana shawara kan da za ka sha annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai wani baba sofu ya zo nan shi baba sofu a ce shaitani ya sake siffan shi na sake siffofin shi shara shi shaka ce ya za mu yi eh wanga ce haka wanga ce haka wanga ce haka shi shi da kuta ya kamata kowan kabila ya kawo mutumin shi shi za ku duka baki da za kashe shi to wannan lokacin ma ya ce wanda gaske ko wanda gaske yi kaga shaitani kenan ya sake siffans ya zo cikin shawara ya kawo shawaran shaitanci idan na shawara manya ku yi gaskiya cikin shawara ka san shawara karewan shawara za ka yi tsakanin kai da Allah ba kana yi saboda interest ka bane a'a ba ka da shawara haka ana shawara wanda ya fi da za a ma kowane ne yake neman taimako mamaci ko ne a yi shawara gaskiya a kare kan da kalan lawa kare rasu ba ana shawara kamar kana shawara kan interest ka ba bai bai ba Allah ce ba shawarar fana amurka ta shawara da su cikin wani su al'amura amma bayan wannan annabi ya yi wani ba da shawara ba domin shi ni jagora wa ya sami da ke yi shi da Allah ya ce mi fa iza azamta fa fa iza fa iza azamta fa tawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin sarki ba ubangiji sai kai wahidul qahhar Allah ya ce fa iza azamta fa tawakkal ala Allah bayan ka kare komai ka shawara da komai da komai ko mutum ne zaka ce zaka yi wani kana take decision na tashi zai yaka zai yaka amma karewan komai fa tawakkal ala Allah ka sa hannu Allah kai tawakkali zuwa ga Allah inna Allah yuhibbul mu'minina na so ko me kake yi bayan komai kai tawakkali da shi Allah ba wayonka zai maka ba shi Allah zai maka amma ya barka cikin mutunci ke dai kai naka ne amma karewan komai فتوكل على Allah إن الله يحب المتوكلين ساركي باو بانجي شكاي wahidul القهار ba bangi sai Allah wallahi tallahi addinin musulunci ba wasa ne inda ga wadansu na zuwa wasu na mawata bi izinin layi na wasu mata mu matanmu mu mata wadansu buduri da abubuwa kaga kamar za ya aure shi sa inda mayafi yake ma yanzu da kyar ka ga mayafi shi a golo ko gyalle ko ya suke kiran shi dai masu kiran suna masu ji daɗi wegele isa yanzu di kuna nan masayi mayafi la bai dace ba na sa je o chief imam chief imam na sake mana bombo ba laifi na san ki muku bombo don na son ku nake sake muku bombo bai na ba bai so na soyayya ba son ku mu duka mu kare kai a sabilillahi hanya Allah ni na baja al haqqu gaskiya na da nyami mayafi in za ku yi pictures da komai kuma yawancin pictures ya zama mayafin da aka yi lullubi ba ku ba mayafi kan da iyaye muke mayafi ku yi mayafi haka nan to haka Allah ya ce na zo yi wazin wata mayafin ga wata rana domin yana da mamman ka ga malum mana nan Berlin issues ina na suna alade bai da kyau giya bai da kyau alade bai da kyau tun yana ta kana ji alade bai da kyau biya bai da kyau ga abubuwa we shouldn't accept the status quo. Status quo yanzu, especially in West African countries, Ghana, Nigeria, favors Christian status quo. It's not Islamic. Sheikh Eganta, Etan Shuri, Masa Makuma, Shetan Shuri, kaga nan ga duka ana ga komai da komai duka na cikin al'auran mace ai ko da ke wannan shiri amma na kamar mayafi ma kuma ya zama magana diku kawai ko da ta ta ta ta a bai kamata ga gashi mace nan ba sai ta sa diku dikun da sai zama gele ko ya sunan shi isa wani aure shi gelen nan kuma ke sawa mayafi symbols of islam symbols of chaste woman symbols of chaste muslim mumini mata mumini wa muminat chaste muminat da ya kamata sa ina ko da ke wannan mayafi bai gwada kama dole ne wani likun da ake fito da shi sada rebe kuma namuna wannan kuma ya dace amma na gargajiya ne mayafi kan da iya yamu ke sa mayafi jais amma wanda ake fito da saudi ana sa ana rufe wannan kuma bai bata ba duka hanya guda ne amma in ta'adanka ya dace na musulunci karka ta'adanka da ta'ada wani mayafin da iyaye muke sawa ta sa mayafi kai da kanka ta kaganta ka kamar lalle mayafi albarkacin mayafin kaga fuskanta manyanci karama na fuskanta ba wai a yali su da kada ke sa mayafin saudi ko yan tijaniya ko tarika na bisinin layi tarika afrikaniya a mayafi wannan na cikin symbols of islam to allah da kanshi ya ce ko da ke da iko allah na zuwa yi wazin wata na bi isinin layi batu mayafin domin kana ga pictures da yau sai ga matasa diku mace aure an mata aure sabo nau ta sa gyaran nan duka kenan ka ganta ta yi mayafi musamman a ka ganta ta sa mayafi a ko da ratiya wuya ko da sa wani gudun mayafi a mata Allah yi Allah imanmu iyayenmu mata annabi su yi biyu sun sa mayafi yasa Allah ya ce mi walaqad na kun fi rasulillahi uswatun hasana annabi za ku nemi rayuwa ku nemi rayuwa kamar ni irin rayuwa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi da matan shi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 يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم على جزكي سورة الأحزاب يا أيها النبي أنا مع النبي ما قال يا رسول الله كل أزواجك يا مماتك وبناتك يا يا ماتا ونساء المؤمنين ماتا مؤمنين yudnina alaihinna min jalabibina ya kama is recommended su sita mayafi mun ce jalabibihinna wani ya ce jalabiya eh ba laifi amma da aka sauko da ayan su aisha ummul mu'minin mana da mamuduka da aka sauko da ayan shikenan kowa zani da ke kwace kowa ya yake zani ya zama mayafi ya zama mayafi ana sa mayafi to yaya yawan gele zai zama mayafi ai mata aure ba ka ga ta sa mayafi kan da iyayen mu ke sawa sai dai ta manyanta mutum ta san gaba a ah, masa ta juta yanzu an san fara kusa da kabari sai fara wani lulubi ana sa mayafi yanzu kama ana fara mayafi don baki san lokacin da malaka za baki san lokacin da malaka zai zo ba shi namiji kuma da ke mai shiri ya san kama malaka na zuwa ina jan wando wando na kasa wando ya manta kamar wando da ke jan kasa da walaka yana kwashi laka da lauda amma kana da sai cikin masallaci Allah ya ce ni na alaihin na min jalabi Allah ya ce is recommended ka gaya musu ya fi su ta lullubi wani ya ce jalabiya eh amma ka sa jalabiya a yau rufe kayan ki duka lullubi ne amma classically ma ya fi Allah ya ce zalika anna yuzaina fala zalika anna yurafna fala yuzaina ya fi don mi ana ya gane su to ba damu su da wani fito fito eh tale ya ya ga eh tale da kaga ma ya fi ma kai da kai ba ka farawa أما إذا كانت أنا دافيا سي أنت دي وراك مسوت أنا أنا ساجل أنا أنا سام ديكو كيف أنا سام ديكو تو طيب، أنا ما منش ما ياك ما هذا ميال ده لو ما سام ما تسبب يا بكم فهم منهم كذا كذا ما تدا متعني كم كذا ما تكان كذا متعني كان أشكنس ياك ما أقول بام منش سكان المسلمين كافرين da nasara da yahuda me yasa sai ka sa mai yafi ko bayan inda ka sa mai yafi an saka musulmi wani su mace status quo christians muke doka shiri na anna bayan iyayenmu na shirin zani kowa ya gani ta yi shirin zani ta sa mayafi an san ga musulma ce to amma ki sa kayan ki kan da shi mai ta kuma ta sa eh, sunan shi akwai ta sa kaya akwakwa ta sa kayan ki kin sa ai ba bambanci ya kawara akwai bambanci cikin musulunci ko da ke an sun karbi kayan mujallabiya da agwada-agwada a wada iko Allah ya komo hannunmu wannan muna kan symbols of islam mayafi yana cikin major symbols of islam shi sa western world da sauransu ana fama mai za da shi a ba ba ka yi yawa wannan kyan alkafirun wani ci da ita hanyar da muka fara da shi shi an lashe wani hafa alaihim wani amu ya zulu ba wani tsoro ba wani bacin rai kiyama sakamakon suna kiransu sannan lashe قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أزا أنا قول معروف ما كان مي دادينجي ما كان كما متوم ما كان ما كان تنا دادينجي كما كان كونشي أنكلي شنو مين كلمة الطيبة والدعاء للمسلم كم متوم ما كان مي داد ما كان دادينجي كونشي أنكلي ما كان تنا مدو مسلم أدوات kawo ma'arufin wa makfilatun shine magana dadin magana mai dadin ji magana da take da dadin ji wa makfila maka ta yafe ma mutum gafatawa ya e, mutum ya faɗi haka amma gaskiya ba sauki ba ne don mutum ya maka da gangan fi lillahi ya sa bin da zai yi ga ya bata mai rai ya yi maka kuma to ka gani amma Allah ya ce kai kokar ka yafe ya yafi meme ite abubuwan ga kalimatu tayyiba magfira magana da take da dadin ji da gafartawa harimin sadakatin yatbauha azza yafi ka bada da sadaka ka ciyar da mutane mai amma bayan wannan ya zama mai shi zagi bacin rai cuta zage shi ka kaskantar da shi kai da iska ayin ba domin ni ba a da ka mutu yunwa wai ya zubilla to na kai ma inda kai ka ba kai ma ne bai kama ka zage shi da wannan abu ba ko mita za ka kai saboda Allah ko da ke cikin yin wannan abu kuma an bata ma rai eh an ba bata ma rai وجعل ونعنا بعضهم لبعض فتنة أتسبرون وكان yi بصيرا yan eh, ba ta ah, a ah, shi laraba suka ce ba <laughs> eh abanci da cikin laraba shi bi izinin lai bai ita ka shar da mana hasanta ilai bai ka ji tsoron mugun hali wanda ka kyautata mai ka mai kirki to shi na ka ji tsoron shi ji labawa ita ka shar da mana hasanta ilai abi kama bai dace ba mutum ya maka alhairi kuma ya ni kana niyyar shi da mugu amma haka nan ne kuma yawanci ina zuwa ka ko da ke Allah ya ce qawlun ma'ruf wa magana da take da ji da ya wa gafartawa har min sadaqatin yadbawa ya fi ka ba da sadaka kana zagi mutum da shi kana ba ta rai mutum da shi kana ji mai ciwo da shi don me zarge zargen ka kullum kana tunasar da shi ka sa haka ka sa haka ba don a'a sai ya ce min wallahu ganiyun halim Allah shi shi wadatacce ne Allah shi mai la yuridu yi yutimu ne ba su su ciyar da ni kai wani ne aba aba just Allah shi Allah shi ya fiya ce ya gagara jagora shi ne komai to just imagine my brothers and sisters kanina mata da maza manya da yara iyayenmu ubanninmu ku saurara da kyau duba tun da aka fara cin kifin teku tun da aka fara cin kifin teku misali teku tun da aka fara cin thousand years ago har yau ana shiga ciki a samu kifi ka tambayi kanka kamar bayan kifaye an kama ma ke sa sabo allah kenan tun da kawo aka fara cinya kutu ba yau ba shekaru da shekaru har yau ana ciki shinkafa da komai duka har yau ana ciki tun shekaru da shekaru ka wani za ka san kudratullah mashiyatullah ikon allah kenan allah shi mi wadatacce ne shi na da komai halimu kuma mai hankuri sanyin hali kayaka eh ba wana na ce kayaka ya yafe maka ba wanda na ce me me annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mi ta'ibu zam kamar la zamba alai ji Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam wanda ke nema tuba ina tuba zuwa ga Allah Muhammad tawbatun nasuha kamar wanda bai da laifi bai da zunubi sannan wani waya kuma muna mana hadisi daban ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mi kullu ibnu adam hatta wa khairul hatta'in at-tawwabin kowane ibnu adam na laifi amma mafiya cikinku cikinku masu laifin fiyayya cikinku fiyayye cikinku shine mai wani ke laifi ya e nemi gafara ya e tuba zuwa Allah taubatun nasuha kamar kayi ba ka karawa kan da malam mai ya ce abdulrahman ahdari Allah cikin shi. Eh, a taya mashayanai addu'a a taya maluma addu'a sun yi ijtihadi eh sun kokari ka duba da tafsirin da tafai da yawa da tafai duka ana cikin jihadi fi sabilillah yace mai malam mai ladari yace wannan basic fike yace mai annadma la ma fata kai da na nadama kai amri da na sami da ya wuce kaka kara kuma yasa Allah mun gode maka na gode maka na gode maka bani ganewa ka ilmantar da ni ka fahimtar da ni ka bani hikima rayuwa zinga allah na ruhuka allah san fara lafiya an kare lafiya kuma haka kai bisnillahi na gode maka na gode maka allah karba matan fo isomo واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين نبقى مين دعوشي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ إمام حسين إمام خالد كونغولا Gurugurua, an Afrikani chief imam, founder and leader of Tariqat Afrikani Islamiyya Sunnah. Matan pati koko alafia, matan pati lada, nisomo. Nisofe alafia, Allah karba, ngode maka Allah. Pao pangil shi kai, wahidil kahar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته